to jiya mun yi alkawali na yin bayani game da wanda bai mallaki abin da zai ciyar da iyalin shi da suke hannun shi ba yanzu amma yana ƙoƙarin ƙarin aure an fahimci wannan na farko dai abin da zan faɗi shine shari'ar musulunci ta halatta auren mata ɗaiɗaiɗai har mata hudu wannan nassi ne na alkur'ani kuma ijma'i ne na malaman musulunci ga baki ɗaya sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu halacci ne ba wajabci ba bi ma'ana ya halatta ka auri matan ba ya wajabta ka aure su ba akwai dalilai da suke iya zuwa su tare ka su hana maka auren mace sama ga ɗaya daga ciki waɗannan dalilan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce samari ya ma'asharar shabab manista fa'amin kumul ba'ata falyata zawaci ya ku samari wanda ya samu hali daga cikin ku ya aure sai malaman musulunci suka zo wajen fassara alba'a imamu san'ani a littafin subulus salam sharhin bulugul maram da kuma Alhafi zubnu kafir suka ce alba'a shine ƙarfi da kuma lafiya ta saduwa da mace kenan a nasu a tasu fassara wanda ke da lafiya ta iya saduwa da mace to ya je ya aure amma shekul islam ya ce a'a alba'a yana nufin hali wata sana'a wadda kake ɗaukar nauyinsu ya ce domin idan aka karanci hadisin gabaki ɗaya zai hukuntar da haka shi da kai. ma'ana anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in lam yastati ko idan bai da ikon yin auren annabi ya ce mi ina horon shi bisaumi da yin azumi ko domin mi fa'in na hula wija'un domin azumin daddaka ne gare shi yana kare sha'awar shi ya ce in dai alba'a ita lafiya ta saduwa da iyali to wanda bai da lafiyar saduwa da iyali azumin me zai yi kuma da daka me za a yi mishi ai da ke ne tuntuni an fahimci wannan don haka yace ba haka ake nufi ba abinda ake nufi sana'a da kuma hali kana da mahalli inda zaka aje iyali. kana da kuma sana'a wadda zaka dauki nauyin su an gane wannan sana'a duk yanda take kuma kada ka rena ka je kai sana'ar ba kai ke ciyar da su ba Allah ke ciyar da su sai dai wannan sana'ar sababi ce wadda ta Allah madaukakin sarki ke ciyar da kai kuma ya ciyar da iyalin naka an fahimci wannan bugu da ƙari muhalli wurin zama wanda yake yana daga cikin sharadi ba za a baka mata ka je da ita bakin kofar kasuwa ka zauna da ita ba ko dole ne sai kana da muhalli inda za ka aji ta ka sifirta ta cikin wannan muhallin to wanda bai mallaki waɗannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya je ya yi ta azumi an gane wannan domin azumi daddakewa ne gare shi to ga ƙarin mata kenan idan muka auna wannan hadisin za mu tarar da ashe in kana da hali nan ne kake aure ko idan kana da halin aje mace biyu to ka aje mace biyu ɗin idan ko baka da halin aje mace biyu ka yi haƙuri da gudar da take hannunka an gane wannan ba mamaki baka da gidan da zaka sata sai ka ji ya ce aure zai kara. sai ga ya zo ya tara wasu manya an zo an tarar da tsohuwar shi Allah inna sai ki tashi ki koma cikin kicin ɗin can sai in gyara ɗakin nan sai a kawo wata mata wasu ba haka suke ba sai ya kore uwarshi sannan ya kawo matar shi da yawa haka suke yi to Allah bai aza maka wannan ba ƙa'ida ta farko kenan ƙa'ida ta biyu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce in kuka ji tsoron ba za ku iya adalci ba ko? To ku tsaya ga ɗaya. Wanda ya san da cewa bai iya ɗaukar kwaramniya da rigima ta mata biyu, ya tsaya ga mace ɗaya domin babu shakka mata akwai kwaramiya ga zama da su masu iyali sun san ko ƙwara ɗaya irin jidali da nau'in fitinar da ke cikin zama da ita balle su taru su kai biyu balle su karu su kai uku balle su kai hudu idan ka san in ka tarar da su suna faɗa in ka zo jarrabo ba za ka iya adalci ba idan ka samu kuɗi ba za ka iya adalci wajen rabon kuɗin nan ba idan laluran al'amuran gida na iyali ya tashi ba za ka iya adalci ba to kada ka ƙone kanka kada ka je garin ƙara mata kana ganin lada za ka samu ka ja ma kanka halaka to amma kana da hali bakin gwargwado na biyu kuma kana da adalci na zama da su kana iya ɗaukar kwaramniya da rigima ta zama da su ka san ibadar Allah ce kake yi duka wani abu da suka faɗa maka na bakar magana ko menene wajen ƙoƙarin daidaitawa da kuma gyarawa tsakanin su kasan cewa ibadar Allah ce kake yi za ka iya ba wannan abin baya to babu laifi na uku kuma tarbiyyar iyali domin wasu na kafa hujja da hadisi annabi tazawwajul wadudal waluda ko fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama annabi ya ce ku auri mata alwadud waɗanda kuke so alwaluda kuma masu haihuwa domin ina alfahari da yawan ku a gobe kiyama tabbas annabi na alfahari da yawa al'umma shi ainin kiyama to sai dai kuma kana zato annabi zai yi alfahari da taron area boys ainin kiyama an fahimci wannan idan ka san ba za ka iya kiyayewa da tarbiyyarsu ba to labudda ne fa ba za ka tara su ba kiyo ne kamar yadda ake kiyon dabbobi kowane mutum ya san yawan abin da yake iya kiyo ko Kunga irin su Anas bin Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda mutane ne waɗanda Allah ya ba ƙarfin zuciya da dubara da siyasa ta kiyon yara ya san yadda zai yi ya ja hankalin 'ya'yan shi ya lura da su ya aza su bisa ga addini kuma yana iya zaunawa duka su ya zo a faɗa mishi karatu har su ƙari yana iya kiyayewa da su na addini kuma ya san yadda zai koya musu sana'a ‘ya'yan shi waɗanda suka mutu yana da rai da ran shi da lafiyar shi ‘ya'yan shi waɗanda shi ya turbuɗe su a cikin kabari banda waɗanda suke raye yake sai da ya turbuɗa ɗa ɗari da ishirin irin su abdurrahman bin abi bakrin as-siddiq wanda aka yi annoba cikin annoba ɗaya da aka yi a cikin garin madina Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi sai da ya turbuɗe ɗa ɗaya har ɗa talatin a cikin wannan annoba to kaga su suna iya kiwon yaran to amma yau abin da muke gani yanda uba idan ya kafa kai ya fita a gida bai dawowa sai dare ko yaran shi sun je islamiya ba su je ba bai damu ba suna bisa aƙidar musulunci ta gari ba su bisa bai damu ba wasu yaran ma hasali ba ko gida suka kwana ba ko bai sai inda suke ba zai ce wallahi na na ko uku ban ga wani ba shin wai na lafiya sai ma an faɗa mishi an gane wannan to irin wannan matsalar fi sabilillahi bayuwa kai ta ko ga al'umma ma ai baka taimaka ma al'umma ba kai ta haihuwa yaya kana sakin su a hanya suna ta gararan ba waɗancan su koma barayi waɗannan su koma masu fyaɗe masu biyar 'yan mata a hanya waɗannan akwai dattijon da yana da tsaya kai ɗa talatin da wani abu amma ina mai tabbatar muku sama ga ɗa goma sha wani abu daga area boys wanda ke sa'adda ya daddatsa mutane sai waɗanda ke taron ɗiyan mutane a cikin kwarkwaɗin ne ko